إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصع الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقرتها أثرهم وسار على نبيهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta da kai mai komai cikin iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da juma'a sha uku da watan sha'aban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara 1440 wanda ya daidai da sha tara ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci don cikin da gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdul karim al-aql hafizahullah ta'ala wannan shine majalisi na goma sha biyar a karatun wannan littafi mun kwana a shafi na ashirin da ɗaya a ƙarƙashin gabar jamani ya kawo sahihin huzaifatul jamani radiyallahu ta'ala anhu wanda fice za mu tashi a kan wannan gabar amma kafin karatu karatun da muke a baya don kai bayani kan shugaba da an su za su iya yaɗawa a kan wancan hadisi da muka karanta na abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Qur'ani da Sunna suna tafiya ne tare har zuwa ranar tashin kiyama a ranar da mutane za su zo wajen tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙawta zama daɗe ce da bankin shiga gaba sai wani yin tambaya wannan tambayan shi ka sa ban fitar wannan shirin na saurari karatun sai na ji wannan dalilin tambayan sai ban isar da wannan saƙon ba saƙo a ciki shine wata hadisin da muka karanta na huzaifa cewa musulunci zai koɗe za a waye gari babu ƙur'ani za a waye gari babu ka'aba abu da kenan ku? to kuma ga shi nan da a sallallahu alaihi wasallam yake da ƙur'ani da suna wannan ya tafakkara hatta yadda alayhi al-haut da ƙur'ani da suna sunna ya ba har sai ranar da aka zo da al'umma ta a wurin tafi da alkausa to kuma ga shi nan an ce ƙur'ani za a waye gari amma a cikin hadisin sai huzaifa ya ce ai abinda zai rike fatan kafawa ifin minan nas الشيخ الكبير والعجوز يقولون إنا أدركنا أبناءنا يقولون هذه الكلمة لا ba إلا الله لا إله إلا ne a القرآن sannan yana cikin sunan ba ciki yana ciki kaga fa'alin annahu la ilaha illa Allah kaga zuko Allah Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah manzo Allah ce man qala la ilaha illa Allah liyabtaghi bidhalika Allah fi tami dakhala al-janna kaga kenan har yanzu dai duk da Qur'anin su kutun da ya tafi akwai wani sashen da Qur'ani shi ne la ilaha illa Allah kaga yana cikin nan bisa babban kiyama ina fata an gane da farko ne shi maka ai sai ka mun da warwara ina fata an gane to babu shi a ciki Allah ya samu dace malam ya ci da cewa fa ta'ala sunnata ghadul qur'an fi a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qur'ani al-sunna da qur'ani ba qur'ani daban sunna ma daban akwai guda biyu masu cin kashi kansu Qur'ani daban sunna kuma daban amma dukansu suna ne iya a tare saboda wanda ya zo da Qur'anin shi ya zo da shi shi ya zo da sunna wanda ya ce abu Qur'anin shi ya ce abu sunna sai ya ce wa aqrahu rasulu sallallahu alaihi wa wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kale shi a akan haka cewa akwai kowa a cikin sunna ana dalika hadisin baka hadisuhu hadisu hudayfa malami kusan kwacin su akwai hadisin hudayfa radiyallahu anhu qala wato Huzaifa Yamani Allah ya ƙara yadda a bisa shi sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara yadda a bisa yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين ra'aytu ahaduhuma wa ana antajiru al-akhar yace manzon Allah tsira da Allah su fara tabbata da shi da alayensa ya ba mu labari akan abubuwa guda biyu na ga ɗaya ina jiran na biyu ta ga sabai ba sa tantama akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka ba ta yi in manzon Allah ya faɗi da ba irin ku bane ya dinga tantama abu ba ta shakka barin ka faɗi misali da gaskiya Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu wata na sanar da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da wasu sahabbai su uku su biyu da shi sun zama uku da manzon Allah hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan akwai mutumin da zai a gashi shi kadai amma sahabbai na su ne za su zo su rufe shi su fadawansa ma'ana ya ne fitowa mutane ya zauna shi can shi kaɗai a zamanin sai na umar an samu jula ma'ana an samu dukiya har sai na umar ya yanka wasu albai albashi duk mai karɓar albashi a duniya na umar na da ladansa shi ne farkon mutumin da ya kirkiro tsarin bayar albashi shi kuma ne farkon mutumin da ya kirkiro tsarin pension saboda duk wanda ya karɓa yana samun lada zuwa da lamisashin kiyama sabon manzo Allah wanda suke bi suke bi gadar su ne kamar sani da ake ba su ya ce ko zubba ai Allah ya bambanta su saboda manzan Allah ya ce ai Allah ya leka zukatan sahabbai a cikin yakin Uhud yace duk kuskuren da za su yi su yi Allah ya riga ya ce musu duk da fushi da ba ko kuma Allah ya wannan ki ba zai ta su ba ya ta su to Abu Zarri an bashi sai ce shi baya so su bi duniyar ku na da duniyar ku sai ta shi ko kuma sai ta shi kadai da shi sai matarsa a can daji duka a ɗakin da ya yi in ka kaya ba za ka iya miƙewa a tsirka sannan in ka kwanta ba za ka iya miƙewa yadda kake fushe ta ɗan ɗan kwasa a nan ya ce zama da shi ga matarsa sa da duniya yana shi kamar yi lahirar a kwasa mai suke saboda haka shi shi da da duniya a wannan hali yana cikin wannan hali sai gaggar mutuwa ta zo masa ta fashe da kuka me yasa kike kuka sai ki ce kukan da nake mun fita mun bar mutane a gari mun zo da gani sai kai yanzu ka mutu ya kai ne kanka je ki shiga a cikin shi ne da mu ta ba komai ba sai ce ki damu wata rana muna zaune mu hudu da kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin kwanciya akwai wanda zai mutu a daji akwai sahabbai na da za su zo su rufe bawansa yake kuma da sauran su mutu ni kadai yake sai ni ne wannan saboda dole akwai wanda za su zo yana da mutu da Abdullahi da Masudi da shi da aka yi a sassan kowa haka ya kasance ma in ba Allah ya kasance shi sa ya ce wa ana antaziru al-akhar ina jiran nabiyin ina jiran ɗaya da farko na gansa da shi ne yake jira ba sa shakka saboda duk abin manzo Allah ya faɗi sun san tabbas sai ya zo ni da kai za mu kai muna tarjama mana shakka wani muna da rauni amma su imani ne yankacce sai wanda ba shakka da shi da a cikin zuciyarsu Allah shi ya kuma Allah ba mu karfin wannan imanin sai yake cewa haddathana anna amanata nazalat fi sadri qulubi rijal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa amana ta sauka a tsakiyar zuciyar mazaje sahabbai ke kuma alimu min al-Qur'an sa'annan suka san alƙur'ani sun ma'alimu min sunna kuma suka san sunna abdullahi mas'ud yana cewa duk lokacin ka zo da manzon sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu aya goma a Qur'ani ba mu dawo kai ba mun tabbatar mun san ma'anar ayoyi guda goma nan sa'annan mun san abin kunsa na hukunce hukunce da mun aikata shi a rayuwar mun aikata shi a gidaje da sana'ar mu a duk inda muke da mu a fara mana haka muka haddace qur'ani ke zama da cewa qur'ani ne a aikace ba qur'anin bane a zuciya ina ba ta gani a aikace qur'ani ke gudana ba wai a zuciya ta ba shi sa za ka ga Allah ya musu albarka a rayuwa ji wani an ce ya mutu abu kaza ya faru saboda irin yadda da suka yi da Allah ba ku shakka a zukatansu sa'an duk abu da Allah ya ce suna gaggawa sai wani lokaci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyewa yake yi wajen aikata wani dan suna ganin za su aikata ba mu yana cimma maganar ta sun nuna da yawa ba ka iya fita ba kan yi shi da sauki-sauki da muke cewa ba sai mun yi tsari to sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su kuma sun yarda da ubangiji saboda haka ne da in ba baka labarin su kana bin tarihi wa'annan mutane ma ku saboda abin da kuma suka ɗauka yi sai su game suna yi kuma sun wuce a cikin zaɓi a kwanta da aljini da kare kuma aljanin wanda suka yi da aljani ya san aljani ne kuma shi ya san wannan aljani ne don ba suka yi da ya kare yana yi yana zo na kace addini na ta yake salamu alaikum imanin da suke da shi Allah ya haskaka zukatansu sun yi aiki da Qur'ani yi aiki da sunna a komai na rayuwarsu babu suje babu shiya kawai san san Allah ake nufi ba duniya ba kuma ba abin yi. da ke hannun mutane ba a'a tsantsan Allah shi ne a zukatan su shi sai Allah ya yi jiki su Allah ya mutane shi ko san hadisin da mutum bai ci cewa sa'annan ya zama labari an da annal amanata wa zuwa ko amana da za a ɗauke amana a cikin shi ne wata mutum da yake jira yana jiran ya ga wannan ya ga wancan an da sabai nan suna aiki ko kuma duk inda suka je ba su da alama ta imani ya kamanci haka yana jiran wani da shi ne wata magana za a zare amana mutum zai kwanta ci. shi ka zare amana a zuciyarsa in yi haka sai ya rage tasirin ko kuma alamar da zai amana za ta bari a zuciyarsa kamar a zuciyarsa a tsari kenan sai ce ba a shi da tsara bacci karo da biyu sai a zare amana ta so a zuciyarsa mutum sai ya zama kamar garwashin mutane da aka gangaro da shi a jikin mutum ya taba da shi zai dan bar wani dan ko a wajen ko haka shi bari to sai ka ji mutane na cewa kai a jiki ka a unguwa akwai wani amin tsere Allah shi walaita fi qalbihi mithqalu kardalin min hadisin min kardalin min iman a zuciyarsa ko babu daidai a yadda amma mutane na cewa ne wani shi ne halittace a wannan layi shi ne wanda kusurwa shi yake jira shi ne wani amma wancan da shi tun da kasa abu ya yi mu'amala ba ya ce ba da kuma in yi mu'amala a da da wani da wani da wani amma yanzu a lokacin da shi ne ke magana da magana ne akwai irin su yanzu ba na yana magana ne da sabi'ai ya ce a lokacin ba kowa a cikin da mu'amala da shi ba in yan dawo yanzu da ba kawai a cikin ne kawai saboda yanayin yadda duniya suka koma suna gaya wa gaya wa wanda Allah ya yabe su kuma yake su ne suka fi kowa alkhairi da sahabbai amma yana cewa ba ko zan iya mu'amala da shi na amana cikin ku yau idan an ba ku babban ofis a cikin gwamnati ko walima ake. ce za a yi walima wani ya samu masha Allah abokai za su zo a cikin ciki wata yi abinci aka kuka yi aka kuka yi kuma abin da za a kuka jiki da mai a cikin amma da ƙyar za ka samu ɗaya biyu cikin abokan arziki ko mutane muka kayan da ke a kan wani ya ci kaya wani ya a jikin da mu kasan dai nan muke tare eh abinda mutane ke da kafin biyu nan muke tare kada juya mana baya eh kuma ta kama alheri kuma ta mutu da muna kafar ciki eh alhali kuwa abin tausayi ne wallahi tallahi billahi da billahi ya ila huwa wannan tashin kiyama a daura za ka zo kai ka so ko ka ka so wannan magana a daura za ka zo abin da zai kunce ka waɗanda aka ɗaura hakkinsu a kanka a sauke ina hadisa abdullahi dan masudin wannan tashin kiyama aka bujuro amana cewa karkashin inna Allah ya muru ku amanati ila ahliha shi mutum ne za a zo da shi aure a cikin amana a ya Allah ai ba zan ɗauko amana Duniya ta tashi kasuwar duniya ta kare yanzu lahira ce ya Allah ya sanyi. zan iya koma duniya duniyar ta ɗauko amana Allah ce ya ji jihar na masana ciki jihar na masana yana zuwa sai ya je can kasan da ya ɗauki a kamada sai ya zuwa duk talatin nisan cewa zai turo cikin bangara sai ya koma kafa sai ya ɗauki ya kusa da ita sannan aka warware wannan amana da ya ci sannan ya san makomarsa aljanna ko wuta amma yau amana ya zama wato alhiji a wajen mutane farin ciki mutane suke yi idan an ba su wani kai in wani ya zo ba ba yi ka gaji ya ci wani yana nuna hasanarsa a sauka ya mace duk mutumin da ya ci maka wani kuje hannun da aka baka yana da sayi wanda ya ce masu yi a duniya irin sa saboda ya gaya maka gaskiya a cikin abokan kan dubu da ya ka samu guda ɗin hidima ɗin wannan. Ina cewa da masha Allah, masha Allah, masha Allah, ai wani ya sha kuna, Kuma ina idan yi hattara wata shi ta jama'a shi cikin magana dole sai ka yi takatsan da kana ji ka bai ta kuma wannan mutane ba mu ɗauke shi komai da su Allah Allah ma muke ba mu kujera da girma da ke cikin yana cewa ya ba yi jira da ya fita daga kan shi tunanin ke nan za su yi da yaran a ranar tashin kiyama saboda kan dole mutum ya gyara kada ka ce a ah, aika gidan babban ofis zuwa karamin ofis har ne gidan ka ce an tambaye ka amma ne ƴaƴan shi Allah ya tambaye ka akan su saboda ka tana kallo ka ta sha titi daga ita egale kana ganin cewa ba komai ba ne, ai zamani ne Allah sai ya tambaye ka ai amana shi a kanka. cewa dole ne ka tabbata ka ta fita hijabi umarci da tabbatar da matar da hijabi a gidansa in ko ka ya Allah sai ya kawo wannan lishon shi ma amana ƴaƴan ka kai da dole ne ka tabbatar da su da wannan ma kai ka su ci ba ka tabbatar da su ci ba kuka ba sannan duk abin da ke gidanku ka tabbatar da cewa ka kula da shi daidai da allura da shi da wancan idan kai ɗa a gidanku kai sakaci da lalace ta dalilin da ka kula da shi ba sai Allah ya maka shi ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal waladu ra'in fi baiti abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati Allah ce a makiyayi ne a gidan babansa wallahi sai Allah ya tambaye shi da yawa idan an ce amana sai ka tanci ha shugabannin nan kai na cuta ba kuma suna nan بسهلة يوم يفر المرء من أخيه وبنته وأبيه وصاحبته وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ خيار يؤتيه أما أمام الحفر أرانا لادن صلتك أتكي زوء الزكري أديامك لادن صلتك أتكي زوء الزكري أديامك لادن صلتك أتكي زوء الزكري أديامك in ku aka da abin da za ki biya su to a sakon da su suka yi wa Allah za a zartare dokin ladan sannan sakon da a shirya a zarka maka ka janta koma a jikin ka wutan jahannama sannan ka tuna da matarka sannan ka tuna da ƴaƴanka Allah ke ne kullum minhum yawma igin shanu yubin kowa kansa yake kowa kansa nafsi nafsi an sun ce nafsi nafsi ba ne an da bawa Allah ba kulul ardi sai da shi ne shi ne ni ko kaga rana ce wanda dole mu gyara ɗabi'un amma inda sai Allah ya karbi mu saboda ka in za mu gyara mu gyara eh iya zo ku ka ga wani ka san in ka za ku ba wani ka da wani ne ya tsayi ka san shi Allah ya karbi ka in abu da kanka ne kamar nasiha in ɗan uwanka ne kamar nasiha in ma'aikata ne kamar nasiha in ba ma da duka zai zama nasiha dukkan kowa mai karban Allah ne na wani ya ɗara na wani Allah sha mu dace Kala yake wannan hadisi a cikin Bukhari yake sahihul Bukhari kitabul Fitan babu da goma sha uku kuma yanzu a cikin Fathul Bari mujalladi da goma sha uku shati na ɗari a da takwas da shi hadisin kalmar shi kitabul ihtisam da biyu a cikin fatul bari mujallad da goma sha uku shafi ɗari biyu da arba'in da tara wa sahihu kuma ya zo a cikin sahihu muslim kitabul iman babi na sittin da a wannan ba ta ɗari da arba'in da uku shafi ɗari ɗaya da a cikin sahihu sai ma zai shiga rubutu alama ce a fa'ida idan kana rubutu ko kana bincike in ka kawo hadisi ko aya ba ta karasa hadisin da ba su ba to a kashi wajen rubutu a na ilimi sai ka sa guda biyu ko uku wannan ke nuna maganar nan ta kare a nan ba akwai raguwa ina fata an gane wanda ke yi ragowar sai je ko masu ci da kuma ragowar sai dai in ka kasa ka ji ko ka so shi ne kara sa a ciki wannan shi ne mana shi ne san ila ana ila akhirihi zuwa karshen hadisi an gane shi ce alhadis sai malam ya saka da cewa sunnatu huna sun a wannan hadisin ya ma a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi غير القرآن الكريم القرآن الكريم هذا سنة kuma ƙur'ani da mu amma dukkan su suna tafiya ne tare suke tafiya amma saboda dukkan su daga wani ne wajen ubangiji suke yi daga Allah shi ala inni uqitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu su tawana jimar da Allah sallallahu alaihi wasallam an ba mu qur'ani da kusan kusan qur'ani da hadisi shine kenan sunna hadisi وذلك يجد أن السلف الله عنهم كانوا يطلقون لفظ السنة على ما أسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتحاقكما نجد أن السلطة للي مجهدا ونجد سوى للي مجهدا رضي الله عنهم حتى قال يدعى دريسه كانوا يطلقون لفظ السنة على ما أسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ستن لفظ السنة akan dukkan da aka shafarta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi as-sunna shi wal qur'ani shi bal qur'ani shi fa sunnatu indana sunna kuma shi ne kaza banda qur'ani sai yaquluna sunnatu kitabullah littafin Allah shi ne qur'ani da sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun kuma suna cewa al-qur'anu was sunna al-qur'ani da sunna kaga wannan guda biyu suna tafiya ne tare kuma ba ka taɓa su kuma in ta rike ɗaya ka bar ɗaya ta halatta dole ka ka rike su ne saboda Allah ce in kuke rukun da su har abada ba za ku ba. Kamar in ba ki rukun da suna ba, za ku ne za ku bata saboda ya yi yawan wannan sarkin cin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam bayan shi ga cewa wa hadha al-islaqu kathirun fi aqwali as-sahabati wa salaf wa atharihim bare yace wannan sakai kalma ta sunna yana da yawa a cikin zantukan sahabbai da mabata da kuma maganganun aka karatu da gare su shine a tsarihin ahun maganganun da suka ina fata an gani abdullahi da yi yake cewa Allah ya duba zukata na bayansa sai ya ga zuciyar da ya fi kowace zuciya tsabta da tsabtata ita zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi sai ba shi annabta ya ce ya duba zukata da duba zuciyar shi da zuciyar da ya tafi kowace zuciya tsarkaka a duniya shi ne zuciyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya baɗe su sai ya ba manzan Allah su da abokan aiki ina ba da abin da zama abokan aiki sai ki wannan lokaci aka kai a Azerbaijan aka tallata musu musulunci su ga shi ne ke a mu yi wa addinin Allah hidima yana ya gagari mu ba jirgin sama ba jirgin ƙasa ba mota ba mashin ba keke daga jaki sai doki ko kumi sai kare kuma a haka suka yaɗa wannan addini da rashin kiyan yaɗa addini sai mu suke addini ɗan umar ya ce wata shida muka yi a teku an ƙarayar ce wata shida kankara ya tare mu ba da wani ƙiƙi ce a nan kuma da ta fito ruwa ta zafta da mana ci har sai da mutum ci sannan da hanya yi sannan suka hau hanya aka ƙara ta ƙarfi wannan a hanya ce ta wannan addini sannan da ita ana zaune yi wa addini a yi ma ya zaune da dukiyarsu talakawa da ciki wallahi duk kukan talaucin da suke da shi yanzu su da ujiri a wurin Allah saboda ba shi talaucin da suke ba akwai wanda aka yi wata a ba yi girki a gidan sa shi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ɗaiki nan ko to akwai wanda ake sati biyu sati uku a gidansu ba ta abinci ba gwamna ko a gidansa a sati biyu ba ta abinci ba eh, sai ibn amr jumahi hakan yi sati biyu sai da na'urar bayan ayari ya zo da ku rubuto min sunan talakawan garinku Kuwan suna hannun farko sunan gwamna sai na wani yaka a ne ake yanzu ku talaka ne wallahi aka yi sati biyu a gidansa ba ɗora abinci sai na umar ya fashe da kuka idan ko kuɗi idan ya sa a cikin jika ya ba su ya ci kai a gwamna a cikin ɗaki a shi sau da jirin yana buɗa da kai na jirgin kai na ilin rajiyon da zan su ce a mata ilin mummuni yawon ne rasu ya ce bar a shi mai zalika kai ya fi wannan bala'i ya zai alhamdulillah ya wuce cikin ko sai ce bar ba shi me ya faru sai an shigo da duniya za a lalata mun lafiya wata ya gare shi da kai yanzu nan wani yaron ka ne aiki ya karɓa miliyan kuku sai ka kan cikin aiki za su kai ka lura ka gani ba nan sai za ka ba da ne to shi yanzu fa yana gaya wa ne sai ka ci ka gare shi sai ka wani shi ka samun shi da ka tafa suka zauna can ba shi lis can gidan ba a yi jima su abinci ba sai ruta a kai musu can ma dukkan haka suka rabar da wannan kuɗin ba su kwana da dirhami ko dinari da ba haka da su da matan su kamar aljanna su ke gina ko mu kuma da mu da matan mu duniyar su ke gina shi zan kullum mu cewa da su ta da mu da matan mu da su ke mu shi zan kullum mu cewa da su ta Allah shi ya dace مالك يقول سوى وقد مر تفسير بعض الصحابة والتفسير لقوله تعالى مالك يسي إيكا تفسير ساشي بجسين سعبي بكم تابعي يا شو أبايا أن الله مدوكسي ويعلمهم الكتاب والحكمة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم هنا كرنت متعلم القرآن والحكمة والحكمة أي هي السنة من كرنت أبايا إيش هي السنة لأن الكتاب هو القرآن الكريم سوى الكتاب أولا الآية في القرآن والحكمة هي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة الحكمة الآية في شيء سنة من الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يستخدمون مجموع الفتاوى اسم ابن تيمية مجلد يوكو شاكي أجيكو في الستين شدة شاكي أجوان البياني malam ya ce wa bin zalika da cikin wannan bayanin ibn abbas radiyallahu anhu ma maganar abdullahi ibn abbas Allah ya kare yadda a cikin da mahaifinsa tujumanin kusa manzo Allah ya masa addu'a in yana karfi cewa Allah Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka fahimtar da shi tafsirin ƙur'ani. wata rana yana burgi ga yadda manzo Allah ke san da dare hadisin nan a cikin bukhari sai ya ce shi ya ji gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki zuwa ya yi jinkiri sai dare ya yi har da yaro ne in ya zo ya kwana shi gobe ne a kuma shi ya ba ke yawo shi ba kuma mun budin sa kenan sai ki zuwa sai dare ya yi sai yana iya kuma sai dace yana ɗakin gaggonsa maimuna akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ɗakin yana zuwa sai manzo Allah ce za ka rubuta na to dole ki karbi don ka san suna kira su shi kawai sai kafa ya kwanta manzo Allah na shi shi kuma da bacci yake kawai yana jira ya ji manzo Allah zai a cikin dare yace yana manzala na farkawa yace shi manzala ya sa hannayensa dinnan guda biyu sai mutu ta idan sa haka shi karanta inna fi khalqis samawati wa ardi ikhtilafil layli wan nahar da ayatul jalil albar zuwa karshen ayoyi goma karshe na surati ali imran Allah na karantawa sai tashi sai ji sallah ya fara aure da shi ma sai karanta da goma da yayin kenan sai ya ce sai na je ya alwala da na alwala sai na zo na na wuce karawa in za su in zai eh, in zai ci sallah da malli ko sai shi ne tsaya a hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah yace sai manzon Allah ya kama kudi ne sai dawo sai dawo da dama da yake yaro ne ce sai ya yi biyu da sallah ya yi biyu ya sallabe, ya yi biyu ya sallabe, ya yi biyu ya sallabe na shi nan ya ko ya ce ya yi biyu ya sallame na shi nan ya ce ya yi biyu ya sallame na shi nan ya ce sai ɗaya na shi nan duk inda aka samo ruwayan sha uku da na shi nan amma shi kwaɗi iya danganta cewa a ciki akwai a'a wani yamsa bai akwai raka'a biyu da ake yi bayan isha'i na na aisha ta ita kuma da wannan fili kafin Allah ya kiya mu ne sai yayi raka'a bi ne. sai ya yi guda biyu da ita tu su ko san su da rawati wanda ake yi bayan isha'i to shi baya yi sai da ne ke kiyamun laifi sai fara yin su guda biyu sannan sai zo da kiyamun laifi guda goma wutiri daya ga nawa kenan to shi sai ce sha uku tun da yaro ne to shi da kafin da wani yanzu ce ai maganar sabai kamar a cikin karo mana shi ta ce maganar da ta ƙetare raka'a sha ɗaya a gari ba da ke yi na ɗaya ni sha ke yi wancan tun da ana cikin wasu da ya cikin ne ya mun daini amma shi tun da yawon ne sai kuma sha ukun ga masu zar ɗaya ne saboda shi kirkiro bidi'a shi ko bidi'a illa fi na haramta wa kanta ta dalilin bidi'a na Allah ki kare mu bidi'a wannan asali ya ko shi ne a cikin albida'u bidi'u wa ba shafi da kuma maganar iman al-bashari radiyallahu anhu Allah ya kare da Shi ne sahabin da ya rawaito mana سنن لاتيا ام سبايد لاتيا لاتيا سي كانسا جنا صلى دا زونا يا حسي كلو بي بوكو ان زي سكا سي اوروبا كانسا كلو انا بقول سي كبل سي سي صلي قاصد فان لم تستطع اما كان كي يصلي عشر قاعدا زوني فان لم تستطع اما كان كي يصلي عشر قاعدا فعلى الجنب ka a kwance ko a shingike fa in za ta in ba ba za ta iya ba fa aumi ima'an ka yi ima'i da kai Allah akbar Allahu akbar kai sallah haka wannan yana nuna maka mahimmancin yin sallah wani irin hali da suka makanka matuƙar hankali da shi ba wannan yana karantar da mu kuskuren da ke yawan mu muke yi idan muna jinyar ɗan uwanmu ba ma sa mutumin da ke ido a addini a wajen jinya shi sa da yawan mutanenmu za a sa su su haɗa cikin mummunan cikawa musamman da kan mawadata kuma ne da suka mana yi ta zo sai an faɗe shi za ka ga mutum da ya shakka haka biya ma kudin kuɗi a asibiti a ce wai an kunna maka tv wai for entertainment me yasa ko a ce a kai wasu nan tv aka san wannan ba ka je entertainment nan a kai maka na tv ka ji Allah ya ce man Allah ce sai ka karshen da ka mutu jiki ba dan ana iya yiwuwa an sa wannan kiɗin suna cikin jin kiɗi da ko blues da zai kamtuwa yanzu kaga kana cikin saban Allah sai ya haramta maka samun cikawa da kalmar shahada gani, da yawan mutane suna wannan kuskure wanda zai maka jinya ya san cewa yana da iko a jini lokacin sallah yayi ya maka azwala in ma ba da cikin tashi ba ya ga maka ya sallata ya kuma maka ko amma ba ta shi kira shi zai iya sallah ba yana jin jiki ko a yaya ne sai ta yi sallah ba ya maka dalili ɗaya ne sa aka ɗaga maka kafa shi ne in ba ka cikin hayyacin ka musulunci ya ɗauke maka wannan lokacin da kuka lokacin sallar ya ga rufi ba ruwan ka da rama wa'annan sallolin wanda shi nan shi za ka ɗaura ka musulunci ya haka sauki a to kai da Allah ya maka wannan gatar ka kula da wa'annan dokoki saboda lokacin da Allah ya rubuta maka kila ta wannan dalilin rashin lafiya za a karɓi ranka to ya zama na cewa ka mutu kana biyayya da Allah ka samu husnul khatima ya kuma kai karshen ta za ka fata kuma ka zo ka mutu baka san da kake da kiyama ba Allah sha mu dace Imran bin Hussein Allah ya kare yadda a gare ta wannan sahabi yake cewa innal qur'ana hikma lalle qur'ani hikma ce wa inna sunna as kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta fassara qur'ani ina ba ta annani wani waje qur'ani ya zo da shi a dunkule suna kuma sai ta ci ina ba ta ga ga qur'ani ya zo ya dunkule wani hukunci suna kuma ya zo da da wa'ansu bayanai da makamantan haka da suna ne aka san cewa duk wani gaji babu wasiya duk wanda zai gaji ka in shi ya a bashi ka ba ba ba a ba ina ba ta ne a ce ina mutu gidan shi ke abuja a asokoro da wanda ke mai sama a bawa ne ba a bashi ba ba za a bashi ba saboda masala ce la wasiyata barifin duk wanda zai gaji ka ba a mai wasiya ko ta yi wasiya ba shi ba kaga suna ne ya kanta wannan saboda da za ka faɗi a kai da yi ba kuma ko ka ci ba ka shi ba in kuma ka ba shi zalunci da kuma cuta wanda ya bada in ya san wannan shi Allah ya kama shi saboda ba a bada kuma ko shi din in an ba shi ya tafi zuciyarsa cewa manzan Allah ya ce ba saboda ake ban karɓa ba a mai jiki a rasa da 'yan kwana wannan shi ne amincin da za ta yi wa kanka wanda ta aiba kwana na suna sa san sauran kiyama Allah ya samu da shi ku gal ibada da ibn bakr shafi ɗari ashirin da shida wa yaqulu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yana faɗi Allah ya kare da gare sa ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه اخبرناكم به او سنه من نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرناكم به ولا طاقه لنا بما احدثتم الله اكبر عبد الله بن مسعود من yake cewa ba sa'alci muna an shirki ba ku taɓa tambayar mu a kan wani abu ba yin su na da littafin Allah maɗaukaki na alamuhu wanda mu muka san shi akbar na ku bihi sai muka so da bari a kansa dan sahabban manzo Allah ta su kuma ba su kai shi sai jinin saukon aya a cikin Qur'ani shi da shi a maganar na nan yace da akwai wani sahabi da jinin sai jinin saukan wata aya a Qur'ani duk inda sahabban yake abin hawa na isa ga isa sai na jinin shi na kuma Allah ya yi shi mutum ne karfi shi irin Wasu rana yana ya rike bishiya a garin Madina sai kawai sana kalilu ka san karamin mutum ko ki ki haka sai sabu suna kariya suna kariya kafa sai kama haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zauna shi a kan kuna alaihi bi dikki sakai Kuma mai dariya ne saboda kan kan yace wallahi lahiya a'zamu inda Allah min uhud na da Allah ta fi dutsen uhudu girma a wurin Allah ta jiki ko ina ba ta gani to gwamna a zamanin sai da Umar a Kufa kuma Abu Hanifa yana da kira da ilimin sa da Abdullahi ibn Mas'ud da shi Abu Hanifa yayi karatu a wajen malamin sa Abbas ibn Abi Sulaiman Abbas ibn Abi Sulaiman talibin Ibrahim an-Nakhai shi kuma ibrahim na an-nakhai tabi'i ne dalibin abdullahi da musulmi ne ina fata an gani kaga shilan abu halifa ce Allah ya sa mu nasi to abdullahi da mas'ud ne ke cikin wannan magana aw sunnatun min nabiyillah ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbarnakum bihi za mu gaya muku ba abin manzon Allah ce wala faqata lana ma ahdathu amma fa wani iko akan abin da ku kuke kirkiro a addini kuma jin tsoro mu ba ba ruwan mu da shi amma in dai su ne za mu ga muku qur'ani da shi bayani amma su ka da ruwan mu da shi kaga ne muhallin shafi malam isa ya kawo wannan shine abdullahi min nabiyillah shine dalilin da yasa malam ya kawo wannan yana ganin shi mu kwana akan وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن sun tashi a wannan jikin in Allah ya raya mu a lokacin da ba sau da kashe mu tsaya a nan فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك